Assalamu alaikum jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel ta Adams Graphics. Ah, a yau bidiyon mu shine yadda zaka sauke bidiyo sabuwar hanyar sauke bidiyo na YouTube. Um, yadda kuka sani da YouTube ba a sauke bidiyo ya tafi kan waya. Sai dai ko ka sauke ya zama cewa a cikin YouTube din zaka iya gani. Ko kuma akwai wasu apps da ake amfani da su ta gurin saukewa to yau in Allah da mun kawo muku the most simplest way wanda ya fi sauki ba tare da he ka je ka soke wani su bitmate and so and so on ba no ok abu na farko da za ka yi shine ya kasance kana da telegram um, telegram wanda muka bidiyo a kan shi a baya to so nan aje muku linkin din telegram sai ku je ku sauke ku yi rigista to sai ka zo ka shige shi kamar haka misali this is my telegram okay kana sa security kamar haka kuma amma ba security kauce so shi ma sai ka zo gun sacin kamar haka ya kasa youtube youtube downloader misali ka sa youtube youtube downloader bot youtube downloader bot to in ka sa za ka kalle shi ya fito shine wannan mai alamar baki a can wannan wanda za ka in ke taɓa shi da wannan aron nawa to so shine sai ka taba kan shi kamar haka to zai kawo ma rest nan gurin zai ce start to so da ni na using da shi zai ce ma start to sai ka danna haka to kana yin haka to shi ma zai ce ka ɗauko linkin ɗin bidiyon da zaka sa to ni haka yanzu na riga na ɗauko linkin amma but in zaka ɗauko linkin in ka shigo a YouTube ɗinka kamar haka misali a ce wannan bidiyon zan ɗauko linkin ɗin shi to sai ka danna shiya amma ta YouTube normal ne ka dai samu kai copy ɗin shi linkin ɗin bidiyon to sai ka dawo cikin eh, telegram ɗin sai ka paste kamar haka to sai ka sashi to kana sashi to su kuma za su yi checking za ka sun nuno maka za ga ya tafi a can to za ga sun baka ga bidiyon wannan bidiyon gabaki ɗayan shi mai hasken shi mai quality as baka 24.3 ne kaga kenan ba wani mega da kuma bidiyo yana da quality yanzu bari mu gwada shiga mu gani assalamu alaikum jama'a barkamu da oke kamar yadda kuke ji gashi nan dai voice dina ne yake tashi to so haka kuma ga bidiyon normally fresh one ana ganin komai to anan ne dai za mu kawo muku ƙarshen wannan bidiyon in ka ji daɗi ka danna ma subscribe like share and comment thank you